Jama'a mu sauraron mu barkanmu da haka da farko ga muhimman kanin labaran. Yau da ministocin wato harkokin wajen kungiyar G7 za su fara tattauna makomar yakin Isra'ila da a yankin Gaza. har ila yau kuma za ku ji cewa kasar isra'ila ta bayyana cewa yanzu haka sojojinta na tsakiyar birnin gaza kuma tana ci gaba da faɗaɗa yakin da take yi da kungiyar hamas domin gano maɓoyar kwamandoji a ƙarƙashin ƙasa a ɓangaren da ya shafi tarayyar najeriya nnpc ta ce ta yi kokari sosai wajen haɓaka man da take haƙowa a yayin da ɓangaren da ya shafi ƙasar wato mali kuma aka bayyana cewa wato fararen hula sun mutu kuma dakarun ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya sun isa gawo a jiya yanzu kuma ga labaran kamar yadda suke ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar g7 za su cimma matsaya ta bai ɗaya a yau laraban nan a game da yakin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza da ya laƙumi rayukan Falasɗinawa dubu goma da kuma wasu kusan dubu biyu daga wata da ɗari hudu daga ɓangaren Isra'ila. Ka misali ya haɗa mana rahoto. Ana sa ran ministocin a cikin sanarwa haɗin gwiwar da za su fitar su yi kiran dakatar da rikicin don samun damar gudanar da ayyukan jin kai a Gaza. sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken wanda ya isa japan don halartar taron bayan kammala ziyarar da ya a yankin gabas ta tsakiya ya buƙaci ƙungiyar ta g7 ta yi magana da murya ɗaya kan rikicin ministan harkokin wajen japan da ke karɓar bakuncin taron ta ce akwai buƙatar ministocin ƙasashen g7 su yi kira ga ƙasashen da abin ya shafa da su dakatar da rikicin don samun damar kai kayan agaji lamarin da ake ganin a matsayin matakin farko na ci gaba da bada agaji a yankin sai dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewar babu batun tsagaita wuta da kuma kai man fetur yankin gaza har sai hamas ta sako mata mutanenta sama da 240 da take rike da su Ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa yanzu haka sojojinta sun ƙara kai wato matsakaimi a cikin yankin Gaza a ƙoƙarin da suke yi na kawo ƙarshen ƙungiyar mayakan Falasɗinawa ta Hamas da suka danganta da zama ta 'yan ta'adda. kwamandojin kungiyar ta hamas na makale ne a wani guri na ƙarƙashin ƙasa sakamakon matsi su da aka yi a cewar ministan tsaron ƙasar ministan tsaron isra'ila yob galat ya sanar da wani taron manema labarai na talabijin cewa dakarun na isra'ila sun matsa har zuwa tsakiyar birnin inda suka ƙara kaimi yanzu haka hukumar bayar da agaji ta red cross ta ce an kai wa ayar motocinta a jiya talata hari a cikin yankin gaza bayan da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ma'aikatanta 89 suka rasa rayukansu a cikin hare-haren da isra'ila ke kaiwa a wato yankin na Falasinawa. Sai dai ya wannan karan kungiyar ta Red Cross ba ta yi ƙarin haske kan hasarar rayuka ko dukiya da aka samu a ƙarƙashin waɗannan har-hare ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma Majalisar Dattawan Tarayyar Najeriya ta buƙaci tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas, wanda yanzu haka ya yi sanadiyar salawantar rayukan sama da Falasɗinawa dubu goma a yayin da wasu dubu suka salawanta a ɓangaren da ya shafi Yahudawa. Sanata Muhammad Aliyu ne ya gabatar da ƙudurin ga zauren majalisar wanda ya samu goyon bayan Sanata Kawu Sumaila kafin majalisar ta amince da shi. Mun miji daga sanata Ikra Bilbis ga kuma abin da yake cewa. A gaskiya kusan mu eh, sanatoci arba'in da uku zuwa da biyar ne kuma ga ya dace mu ba da wannan kudurin domin mu kai ga wannan matsaya mu ba da kira da ita gwamnatin tarayya da kuma sauran kasashe na duniya har da majalisar ɗinkin duniya ta cewa ya kamata a tsawata ma Isra'il cewa ya kamata a da wuta domin cin mutunci da wulakanci da ake dan adam da kashe-kashe musamman maza da mata a wannan yanki na zirin gaza mu a matsayin mu na 'yan majalisar tarayya na najeriya sannan muka kawo shawari muka ga cewa a mafita shine ma an tsaye da wannan kashe-kashe da ake yi sannan mun ga ya dace palestine a wa kamata a basu kasarsu ya kasance da cewa an yi kasashe guda biyu na israel da palestine Don majalisar dattawan tarayyar najeriya ya kira bilis za a iya cewa kasashe goma da ke wato da ke takarar neman shiga kungiyar tarayyar turai a kowace shekara na fuskantar tantancewa gaban kungiyar kasashen da suka hada da guda shida a yankin balkan su hada da turkiya da kuma wasu uku da aka amince da takararsu a watan yuni shekarar da ta gabata watanni hudu bayan farkon mamayen kasar ukraine da rasha ta yi kasashen da suka hada da ukraine moldova da kuma georgia tun ajiya dai kungiyar ta da turai ke ci gaba da tattauna musamman kan kasar ukraine wannan kuma ya biyo bayan ziyarar bazatan da uwar gida ursula von der leyen ta kai a kiev a ranar asabar da ta gabata ne da kungiyar yanzu haka take ci gaba da tattauna batun shigar kasar ta wato ukraine ana tare ne da sashen hausa na radio france international rfi kamfanin man nigeria nnpc ya sanar da inganta ayyukan haƙar man da yake samarwa daga rijiyarsa da ke nambe domin cike gibin da ya samu sakamakon yawan fasa bututun man da barayi ke yi. wato maryamu idrisu daraktan kula da sashen ɗanyen mai ta ce a watan oktoba kawai an fitar da ganga 950 daga rijiyar mande nan da nan wanda aka sayarwa ƙasashen faransa da netherland masani harkar man fetur da iskar gas a tarayyar najeriya injiniya kailani mohammed ya tufa albarkacin baki kan wannan nasara Ita wannan Maryam da ta wakilci NNPC a London yau ta faɗi daidai ne, saboda daman tuntuni Dr. Mele Kyari yake ta kokarin ya ga yadda za a yi ɗanyen man nan an ci ma OPEC kota. Kuma gurin shi daman wannan 2 million barrels na kowane rana shine gurin shi. Alhamdulillah wannan rijiyar daman ya daɗe ana ta kokarin a ga yadda za a yi a fito da a ɗanyen mai kuma Allah ya taimaka ba ma wannan rijiyar kawai ba akwai wasu nan da za a yi na Niger Delta wanda nan gaba za a fito da su kuma mun yi bayanai kan wancan na arewa yana nan yana ta fafutukan yaga yadda zai yi na Chad Basin, Benotro, Bida Basin da kuma Sokoto Basin. Injiniya Kailani Mohammed kenan. tawagar ƙarshe ta rundunar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali minisma ta fice daga yankin kidal a ranar 31 da ta fice daga yankin kidal a ranar 31 ga watan oktoba a jiya talata ta isa a birnin gawo bayan da ta samu izinin ba samu izinin amfani da jiragen sama wajen kwashe sojojinta da kayayyakin su daga yankin ba da ya zame mata wajibi ta bi ta hanyar ƙasa daga kidal zuwa gawo an dai bayyana cewa wato fararen hula da dama sun rasa rayukansu sakamakon wasu hare-haren jirage marasa matuƙa da aka ce sojojin kasar mali sun kai akan sansanin da 'yan tawayen suka mamaye na majalisar ɗinkin duniya al'amurra ko al'ummar manfe da ke cikin yankin nan mai amfani da turancin ingilishi a kasar kamaru na ci gaba da nuna jimami bayan da 'yan bindiga suka kashe musu akalla mutane 24 a ƙarshen makon da ya gabata ko a cikin watan yuni shekarar bara 'yan bindigar su kai wa mazauna wannan yanki hari inda suka kona wani asibiti to sai dai kisan na ranar lahadi da ta gabata ya yi matukar harzuka magajin garin yankin I feel very bad because ever since the last incident. Ina matukar nuna ɓacin rai saboda lokacin da aka kona mana asibiti mun ci gaba da yin addu'o'i a wuraren ibada a cikin ma'aikatu da kuma wuraren taruwar jama'a. Mun tattauna da sauran mutanenmu domin fatan ganin sun dawo daga rakiyar tayar da kayar baya da kuma ajiye makamai ko watakila lamura za su sauya. Wai gaskiya wannan al'amari da ke matukar kona mun zuciya ba zan iya bayyana maka abin da na gane wa idanuwa na ba musamman lura da irin yanayin da aka kashe waɗannan mutane su ashirin da hudu. ciki har da yarinyar da aka yi wa fyaɗe sannan aka kashe ta daga cikin waɗanda aka kashe har da jariri ɗan watanni goma wanda a hankalce za a iya cewa shi masu ne a yau duk muna cikin juyayi yanzu haka waɗanda ke da 'yan uwa a birane tuni suka gudu zuwa can saboda kusan kowa yana cikin yanayi na tsoro domin kuwa abu ne mai yiwuwa maharan na ci gaba da kasancewa kusa da al'umma muna jiran irin matakin da mahukunta za su ɗauka daga yawunde amma kafin nan a namu bangare muna kokarin taimakawa waɗanda suka samu raunuka ne da kuma kokarin binne waɗanda aka kashe uh, Wata fasarar kalamar Robertson Tambesho a kenan. To yanzu ma sha'anin kwallon kafar ne inda hukumar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya NFF ta dakatar da wasu alkalan wasa da ke alkalanci a gasar Premier League ga su goma sha hudu daga aiki. kan tafka kurakurai da suka yi albarkacin wato eh, na alkalanci a wasannin da ke gudana yanzu haka a wannan kaka ta bana. sakamakon tafka irin waɗannan kurakurai ne ya sa hukumar wato zan iya cewa ta nahiyar afirka tsallake alkalan tarayyar najeriya a zaɓen tantance ingantattun alkalan da za su buga wasanni ko za su busa wasanni a nahiyar ta afirka a kan haka bashir ibrahim idris ya tattauna da shugaban alkalan ko kuma ah, alkalan kwallon kafar tarayyar najeriya malam zubairu sani ga kuma yadda zantawarsu ta kasance Malam Zubairu Sani, menene dalilin dakatar da waɗannan alƙalan wasa goma sha hudu da kuka yi? To, haka ne abin da ya faru, kuma an dakatar da su saboda bayan an yi review wasansu da suka je na Nigerian Premier League an samu wasu matsaloli wanda report da muka samu dole mu dakatar da su domin a bincike clip in a ga ya faru a cikin wasan saboda an samu korafe-korafe a kansu kuma halin da yake ciki yanzu ita wannan shugaba na NSF da kuma IMC gaskiya suna duk abin da suke ya kamata su yi kuma ya kamata duk wani abu don ga dai bata wannan yanayin lekin dole a dinga ɗaukar mataki a kan gaba lokacin da abin da ya faru domin ya zama darasi ga saura. Ana iya cewa wannan wani sabon yunkuri ne na tsaftace harkar kwallon kafa a Najeriya? sai eh, alhamdulillah wanda muke nufi kenan ko muna fata haka zai kasance. To kana ɗaya daga cikin tsoffin alƙalan wasanni a Najeriya da ya je matakin FIFA. A lokacin ku babu ci gaban da ake gani yanzu, amma kuma kun samu ci gaba fiye da yadda ake gani. Me ya kawo wannan bambanci? Haka ne an samu ci gaba. Ta san kullum zu technology ya yawa. Kuma abin da ake amfani shi a yanzu a fannin alkalancin wasa da ba amfani da shi. Da tsanani da ga flag ne kawai da ka samu ne mai bib ne an matsa da ya taba da ga ja maka dan vibration sai ka ce eh, ana kiranka. yanzu kuma ma kai kuskure da ya kira ka je ka duba to alhamdulillah ko da yake mu ba mu kai wannan matakin ba a Najeriya amma shigowa na ofis a wata shida bayan shi shugaban hukumar wasanni Alhaji Ibrahim Musa gusau ya mana alkawarin in Allah ya yarda da mu samu biya wanda na hira akai wanda muna fata sha Allah wannan ci gaban da kuma yunkurin shi saboda gogagge ne ya san me ya kamata yi kuma yana kokari ya taimaka alkalan wasa a zamanin shi lokacin training mu taɓa samun training na alƙalan wasa da muka sa wannan karo tun daga lokacin mu kawun ba mu zuwa muka zuwa muka sauka sai kuma wannan karar to muna fata wannan abun yunkuri da suke domin gina alƙalan wasa ya kamata ya zama an ce an maka kai maka saka da alheri wannan shine nufin mu da akan samu wasunku na tafiya wasannin afirka da fifa amma yanzu ko gasar afirka babu alƙalan najeriya yaya kake kallon wannan al'amari to alhamdulillah ka san yanayin rayuwa kuma shi wannan ba za mu ce ko gazawa ne daga wajen alƙalukan wasan mu ba gaskiya muna da ƙwararru wanda ya kamata su je wannan wasan tunda wancan karin da aka yi akwai wanda suka je kuma suna nan suna hura ba su da kuma wani rekod na batanci. daga CAF har FIFA da yake bai je wannan sa ba amma abin ya faru ya faru ba mu da hujja muna bincike mun zama har da minista me ya kawo haka saboda mu samu mataki mu gyara saboda mu san menene in kuma sa'anin siyasa ne su manyan su bi kafa wanda alhamdulillah suna yanzu babban albishir dami wanda ɗaya daga cikin gyaran wanda na gaya maka shi alhaji ibrahim soko sai ke shine ƙarin kurin shi ya sa mun samu yanzu memba a cikin caf referee appointment committee wanda wannan kuma duk wani abu na ci gaba zai kawo mana domin alkalan wasannin mu international su gyara ga abin da ake so ku dinga ga abin da ake so ku daina yi wannan kaga yanzu mun samu guide mun samu direction da cike don ubangiji a shekaru kaɗan muna fata za mu samu alkalan wasanni na FIFA da su mu wannan ƙasa namu. Malam Zubairu Sani mun gode sosai da wannan dama da ka ba mu muka tattauna da kai. Allah mana jagora. mahukunta a kamaru sun ce mutane 25 ne 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a cikin yanayi na tozartarwa lura da cewa wasu daga cikin mutanen an kashe su ne bayan an yi musu fyaɗe tare da nuna hotunan su a hoton bidiyo wannan dai ya wakana ne a ɗaya daga cikin yankunan da masu amfani da turancin ingilishi ke fafatakar ɓallewar su daga ƙasar ta kamaru shin me za ku ce a game da yadda 'yan bindigar suka karkata akalar hare-haren su ga fararen hula bayan tsawon shekaru suna afkawa jami'an tsaro shin koya ya kamata a tunkari wannan matsala ta 'yan aware da ke ci gaba da raba kawunan al'umma a kamaru sai ku bayyana mana ra'ayoyinka a lambar mu ta whatsapp ko kuma shafinmu na facebook sai mun ji daga gare ku to yayi yanzu kuma bari na ja jiki na barku da shirinmu daga